Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugabannin kasashe fiye da hamsin da suka haɗu a nan birnin Washington DC domin yin taro a kan matakan tsaron makaman nukiliya da ta'addanci sun cimma daidaituwa a kan matakan da za su ɗauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Jama'a ga ne. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yanzu ne ya kamata a fara aiki gadan-gadan a ɗora a kan nasarorin da aka samu wajen taron kolin. Jiya Asabar shugaba Obama ya faɗa wa Amerika cewa an samu ci gaba sosai a yunkurin duniya na ganin cewa makaman nukiliya ba su faɗa hannun 'yan ta'adda ba. Ya ce babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakar makaman nukiliya, to amma ya ƙara da cewa ko tantama babu Ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun yi ƙoƙarin mallakar muggan makamai. Jiya Asabar aka rantsar da shugaba Muhammadu Yusuf na jamhuriyar Nijar akan wani wa'adin mulkin shekaru biyar bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta cacar baki a kai da masu hamayya suka ƙaurace mawa. An rantsar da shugaban na Nijar a birnin Niamey a gaban jama'a ciki har da shugabannin wasu ƙasashen Afirka. Ya yi wa 'yan Nijar alkawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kai waɗanda suka yaɗa rudami da kisa a ƙasashen arewacin Afirka. Ɗalibai a jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addanci da aka kai makarantar da ya kashe kimanin mutane 143. ɗalibai za su taru domin yin waƙe-waƙe da kunna kandir da kuma tattaunawa akan 'yan uwansu ɗalibai da aka kashe bayan 'yan yakin sa kan ƙungiyar al-shabab sun kutsa gidan kwanan ɗalibai suka yi wa ɗalibai kisan gilla a sumaman sa'o'i goma sha shida da suka kai tun shekara ta 2011 lokacin da gwamnatin kenya ta fara tura sojoji domin taimakon makwabciyarta somaliya a yakin da take da 'yan yakin sa kai 'yan kungiyar al-shabab ɗin ke ta kai hare-hare a ƙasar. Har yanzu ana yi wa Kiza basige ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar masu hamayar ƙasar Uganda ta Forum for Democratic Change doka ta lala duk da umarnin da shugaban 'yan sandan ƙasar ya bai wa 'yan sandan garin Kasangandi cewa su janye jama'an tsaro daga gidan Basige. 'Yan sanda sun yi wa gidan Kiza Basige ƙawanya suka sa shinga yayin bulot a hanyar da ta doshi gidansa jim kaɗan bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar goma sha tara ga watan fabrairu hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba yoweri museveni shine ya lashe zaben waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mummunar faɗa ya ɓarke tsakanin armenia da azerbaijan masu gaba da juna a yankin Nagorno-Karabakh da ya ɓalle inda ake zaman ɗarɗar. Kafofin yada labaru sun ambaci jami'an Azerbaijan na faɗin cewa an kashe sojoji goma sha biyu. Shi kuma shugaban Armenia Ses Sarkisian ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar cewa sojojin Armenia guda goma sha takwas sun mutu. Dukkan ɓangarorin sun ba da rahoton cewa akwai farar hular da suka jikkata. Haka kuma dukkan ɓangarorin suna zargin junansu da laifin fara faɗan da kuma keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar shekaru ashirin. A can ƙasar Somaliya kuma shaidun gani da ido sun ce mutane bakwai ciki har da jami'an leƙen asiri aka kashe a harbe-harbe daban-daban guda uku a Mogadishu babban birnin ƙasar. Wannan tarzoma ta auku ne kwana ɗaya bayan da wani jami'in Amurka ya tabbatar cewa an kashe wani babban ɗan ƙungiyar al-shabab a sakamakon harin jirgin saman yaƙi jiya juma'a aka tabbatar da kashe hassan ali hore ɗan ƙungiyar al-shabab wanda a bara gwamnatin somaliya ɗin ta sanya sunansa cikin jerin mutane goma sha biyu da take nema ruwa a jallo waɗanda suke da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Magadishu. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane da dama bayan aron gama da aka yi tsakanin 'yan ra'ayin riƙau da waɗanda ba sa ƙaunar nuna bambanci matasa a birnin Brussels. Ƙungiyar 'yan ra'ayin riƙau ta shirya yin zanga-zanga a wata unguwa da galibin mazauna wurin musulmi ne. sa'annan kuma wata ƙungiyar da ba ta ƙaunar nuna bambanci ita ma ta buƙaci a yi zanga-zangar ramuwar gayya. to amma hukumomi sai suka haramta wa dukkan ƙungiyoyin yin zanga-zangar wato yin zanga-zangar domin tsoron kada a maimaita abin da ya faru a hargitsin rana asabar da ta shige lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da feshin ruwa domin tarwatsa kimamin masu zanga-zanga 450 a halin da ake ciki kuma an dan bude filin sauka jiragen saman birnin brussels domin jiragen saman fasinja su fara zirga-zirga a yau lahadin nan cikin yardan Allah amma kada ran kada han cikin kuma tsauraran matakan tsaro sosai kwanaki goma sha biyu bayan masu harin ƙunar baƙin wakai sun lalata filin saukar jiragen sama. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ya ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu za mu kammala batun zaɓen fidda gwani ne na nan Amurka wanda muka faro da Ibrahim Alfa Ahmed da Jamila Kabir Fage. Kuma batu na ƙarshe shine na nemi su yi muna bayani shin ko kasashen Afirka masu kwaikwayon tsarin demokradiyyar Amurka suna bin tsarin sau da kafa. ko mun fara jin ra'ayin jamila ne ga abin da take cewa gaskiya ni dai zan ce maka ba a yi saboda ɗaya daga cikin abin da mani kwata-kwata ban gane ba har yanzu a duk siyasan da ake yi na afirka ban san abin da suke tsayawa a kai ba kamar yanzu zan iya ce maka in conservative su ne republicans su kuma liberal su ne abin nan democrats ka gane mm-hmm. na tashi da haka yauwa mm-hmm. don haka idan ina son in san kamar yanzu idan na duba a tsakanin hillary da bernie sanders na san dukansu suna ba su da wannan tsauran ra'ayin kamar na 'yan republican amma kuma sun bambanta abubuwa daban-daban wannan ya mai da hankali akan talakawa da kauda talauci da karfafa mata da irin yana da jin kai haka da tausayawa hmm. ita kuma ta karfafa hankalinta wajen daidaito kowa ya samu mace da namiji ya kasance cewa duk ana mataki ɗaya yawa to a matsayina na me wacce zan jefa ƙuri'a zan duba in ga wanne ne ya fi dacewa da ni ra'ayina in na je fannin 'yan republican su ma zan duba in ga cewa wanne ne in ni kamar 'yar kasuwa ce wanne ne zan fi samun tausayi idan ya zo kan wajen biyan haraji da sauransu wato baki manna kanki a kowane bangare ko kuma kowace jam'iyya guda amma kuma ina da masaniyar ina suka eh, dusa eh, to ba na ganin haka a jiya kuran ya dogara akan manufofi yawa da kidojinsu. to tun daga nan ni kawai abin da zan iya faɗa tun daga rashin kafaffiyar manufa da hanya da eh, aka bi ban gani ba a siyasar mu ta eh, afirka don haka nake ganin cewa kamar har yanzu dai da sauran wajen ah, democracy to ibrahim da me za ka rufe muna game da wannan batu a siyasar aƙida ko kuma gani kashenin jam'iyya kamar yadda ka fara faɗa a lokacin da kake tambayar ka mm. abin sha'awa da za ka lura da shi a nan shine cewa tana yiwuwa a wannan shekara in zaɓi ɗan democrat kuma tana yiwuwa cewa a shekara mai zuwa idan an zo zaɓi ɗan republican abin da amurkawa suke dubawa yawancin lokuta idan an zo zaɓe shine abin da zai fi dacewa da su a wannan lokaci shi yasa wato abin da mu muka rasa kenan abubuwan da ake fara tunaninsu ko dai amfani da kuɗi ko kuma ƙabilanci ko kuma addini ana yawan sanya su fiye da kima a cikin harkoki na siyasa a mu abubuwan da ba wai babu su a nan ba to amma kun ba za ka gansu sun kunno kai mm, kuma sun yi tasiri kamar da suke a mu ba babban abin da zan ce bambanci kenan saboda haka siyasunmu yawanci dai sai mai karfi zai iya yi saboda hanya ce ta azurta kai. siyasa nan siyasa ce ta aƙida siyasa ce ta bukata a wannan lokaci saboda haka idan kana da bukatar wani abu za ka duba cikin waɗannan 'yan takara ɗan jam'iyyar democrat ne ko ɗan republican ne akwai 'yan gani ka jenin jam'iyyar kamar yadda muka ba wai bawa ba amma dai bukatun mutum za ka duba ka gani wane ne zai fi biya maka bukata sai ka je ka jefa masa gura saboda shi kake so ya ci domin biyan bukatar nan taka daga nan amurka kuma sai kasar chadi wadda za ta gudanar da zaben shugaban kasa a ranar goma ga wannan watan na tattauna da wani takwaran aiki na na gidan talabijin afric media sunusi muktar da ke nan fadan gwamnatin kasar ta chadi wato injamena da farko na fara tambayansa ne ko me zai ce game da shirye-shiryen wannan zaɓe kuma mutane nawa ke takara ga bayanin da sunusin ya fara mana. Eh gaskiya ya eh, hakikanin gaskiya ita yanzu hukumar zaɓe ta ɗauki dukkan wani matakin da ya kamata ta ɗauka. An riga an buga wannan katunan zaɓe ma wanda suke da da sotunan wato masu zaɓe kuma yanzu haka ana nan ana rabawa. Kuma 'yan takara goma sha hudu ne a cikin wannan zaben kuma duk 'yan takarar nan sun riga sun amince kuma sun ci gaba da ainihin wato wannan kamfani. har yanzu dai a tsakanin ko gwamnati da su yan adawa da ainihin hukumar zaɓe ne har yanzu dai babu wata matsala da za ta kawo tarnaƙi da wannan su kuma yan takara goma sha hudun nan wato da suke zawarcin kujerar shugabancin ƙasa na kare a ƙarƙashin zaben da za yi na al'umma ga wannan wata na hudu su ne wato akwai shugaba mai wato shine Idris Debi Itno na jam'iyyar NTS akwai kuma jagoran 'yan adawa wato Sale Zabo na jam'iyyar UNDR e akwai kuma Deluwa Tafira kai wanda tsohon Prime Minister ne na na jam'iyyar wato Viva Viva Yaran akwai kuma Joseph Durangar Dadna na jam'iyyar Capsule akwai kuma Galin Gote Gata na jam'iyyar ESA akwai Lautan Kurayo na jam'iyyar ctd akwai kuma Malum Yoboide Iraki na jam'iyyar ah, PDSA wato da sauransu da haka akwai kuma da Besanda de Bare Julien shi kuma na jam'iyyar CAD. Uh, to ya ka gama takan tsaro game da zaben shirin jami'an tsaro domin? Eh gaskiya wato akwai matakan tsaro duk a lokacin da ake yin wani mitin ko kuma wato gangami na yakin neman zaɓe imma 'yan adawa na ci imma bangaren gwamnati ne suke za ka ga wato an jibge jami'an tsaro don gudun kada wayan su yi sai su zo su yi ainihin ta'asa a wannan bangaren wato yakin neman zaɓe. Ko shekarun jiya ma na biyo wata kungiyar gangami a wata anguwa a nan wato bayan garin birnin Jamena wato an ɗauki matakan tsaro sosai don tabbatar da cewar an yi wannan yakin neman zaɓe lafiya an gama lafiya kuma an ji an yi zaɓe lafiya an gama lafiya ba tare da an cutarwa wani ba. To tun da ka sha ganin tarurrukan zaben da ake yi wanda 'yan takara ke yi ya za a kwatanta ra'ayin mutane wurin fitowa a ranar zaɓe. kana iya hasashe ka ce eh akwai alamun cewa ba shakka mutane za su yi to ko kuma akasi za su eh to a gaskiya mutane za su fito sai dai kuma in aka kwatanta wato yan takara kenan kowa ya ci tare jama'a hakikanin gaskiya shugaban yanzu shine fi da jama'a mamaki don saboda yana da ainihin wato karfin da zai iya tara da jama'a za a iya ba da motoci a aika su lungu lungu sako sako a ebo mutane a zo a tara su don a nuna wa duniya amma a hakikanin gaskiya a kowanne dai dan an zai yi gangan za a ga ana taruwa amma ba kamar yadda yi shugaba mai ki a yanzu yake tara mutane ba kuma mutane gaskiya suna ta ɗaukin ah, jerin gwano don su su dauki katin su na zaɓe wanda zai nuna maka alamar cewar lallai akwai alamar cewar ranar zaɓen mutane za su su yi har yanzu ana batun an kammala raba katutunan zaɓe ko ko dai ana a kai ne a'a wato ana ake dukkan fai ake kuma ana raba katin zaɓe a ɗaya hannu a lokaci guda daga cajin kuma za mu rufe shirin da bikin rantsar da shugaban 'yan ƙasar Nijar Wannan ko wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ne ya yi mana waɗannan hirarrakin. Domin ko jiya kafin a rantsar da sabon zaɓen shugaba har a wannan lokacin 'yan adawa na cewa ba san an zaɓi kowa ba. Domin ko ga abin da initikar alasan jagoran gamarya 'yan adawa yake shaidawa Sulaiman Muni Barma din. eh mun shaida ma duniya duk gaba ɗaya da cewa mu zaɓe wannan na shugaban ƙasa na karo na farko da na difitoci da na karo na biyu duk ba mu yarda da su ba kuma mun faɗi dalilan ba za mu dawo bisa gare su ba tunda mu mun ce a zo a tattamna kuma tattaunawa ga wadda za ta amfana mu ta nijar eh, shugaban ƙasa ya aiko wakilin shi ya ce shi yana so a yi gwamnatin haɗin gambiza mu kuma muka ce gwamnatin haɗin gambiza bai gyara ƙasanmu mu kuma mun ce ga abun da muke so shine a zo a naɗa gwamnati ta rikon kwarya a siyasance to bayan wannan ba mu ji wani motsi ba kenan mun ce shi har yanzu shine a shugaban ƙasa cikin ƙibta ido ma yana iya gyara wagga harkar tun daga hannun shi ne take shi ma usmanu muhammadu na jam'iyya mai mulki wato pnds ga abin da yake cewa ba za ka hana mutane su yi magana su bisa rariya ba ko su zuwa abin da ga dama kowa ta zo harkokin shi kuma za mu ci gaba da aiki za mu ci gaba yin ƙasar na aiki mutane mine ne matsala ƙasan nan kowa ya gani kuma kowa ya sa abin da isu ya yi saboda haka ba wani abu ne da abako ba jiya ma sadda ya fara sannan ba gwani ba ne ito yanzu da ya zan gwani kuma kowa san shi cikin duniya yanzu abin da za a yau in Allah da sai ya abin da an kai jiya ya adawa nan wai su su su nawa ne mutane ne mutum uku da suka suka suka yi tawa daga cikin su guda ma wanda a shugaban chef de file de l'opposition babu shi ma Niger to ma saware a nan kuma shirin zai diga aya sai wani sati a cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon shiri yanzu amadun sunusi muktar na rediyon injamena a kasar chadi da abokan aiki na da suka hada da ibrahim alfahamed jamila kabir fage sai sulaiman barma da julie gresham wadda ta ba da umarni ta yi da na'ura ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman bayan harin da aka kai a garin umarari da ke maiduguri a jihar bannan najeriya a wani masallaci a 'yan kwanakin nan masu lura da al'amura da kuma masana a fannin tsaro sun ce akwai alamu mutane sun fara nuna sakaci wajen gadin wuraren ibada kamar yadda ake yi a baya lamarin da yasa suka ce dole ne sai an sake tashi an yi tukin tsaye wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana kwanaki al'umma sun soma tashi tsaye wajen kula da tsaron masallatai da mama jami'u to sai dai kuma tagwayen harin bom da aka kai a wani masallaci da ke umarare a yankin maiduguri jihar borno na fa nuni da cewa jama'a sun soma sakaci a yanzu yayin da a bangare guda su kuwa da tada da bayan ma ke ci gaba da sauya salo da lale to koya ma jama'a ke kallon abin da ke faruwa a yanzu ga ta bakin wasu 'yan najeriya a baya dai an ɗauki matakai kwarai da gaske to ganin cewar an kwana biyu ba sake samun wannan hatsarin ta da nan ba sai kuma jama'a suka sake ciki to ina ganin lallai lokacin sake ciki bai yi ba me ya kamata jama'a su eh lallai shi na kara himma yawwa shi ne lallai yadda ake din nan duk wanda zai zo shiga masallaci a caje shi ko majami'a a caje shi a gwada na'uran gwadawa a gwada shi kafin bar shiga ma'ana a samu waɗansu tsaya su za su ga cajin mutane kafin su bar ya wuce kowane ne ko da ko an saki kowane ne ya kamata dai kowai tashi saya yanzu a ce haske ya zo gaban goshi bai kamata mu dinga zama yau muna jira mutane nan suna mana karambani ba kamata kowai fito mu ɗauki nauyin muna gadin church da su masallacin nan wato matsalar mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa daga an dan fara abu an yi kwana ɗaya biyu uku hudu sai ga shikenan an sha'afa an saki jiki mu daina irin wannan abun mun ɗau abu mu rike shi kawai mu miƙe mu ta tafiya mu ta tafiya ba ranar fashi bisa ga dukkan alamu dai wannan sabuwar matsalar da ta sake kunnawa ta fita da hankulan shugabannin addini kamar yadda wannan mai bisharan ke cewa da farko na sunana thomas garba ciroma kaga kwanakin baya da can an gaba labaita an sha wahala an ji jiki saboda 'yan tsigarin nan da suka zo suka suke mamayan jama'a wajen ibadunmu ko masallaci ko coci to amma da aka zo aka zabura aka tashi sai aka zo aka ce to bari abin da za aka yi bari a samu wani irin hanya ko kuma mafaka da kowa su tsare kansu idan kana zuwa coci ka samu hanyar da za ku tsare kanku kana zuwa masallaci masallaci kana kai sallah kai ibadanka ka samo hanyar da zaka tsare kanku so idan muka lura wajen ibadun mu kwanakin baya da har iya yanzu da muke magana nan akwai ah, ah, matakan tsaro da aka dauka a ga cewa dai an rage wannan irin ah, bambaman da ake zuwa a samu mutane a wajen ibada to amma abin da yake faruwa a kwanan nan yanzu ka iya duba abin da ya faru a Maiduguri eh, aka je aka fama mutane a wajen ibada aka kashe kusan mutum sama da 24 gaskiya nuna cewa mutane sun kwanta sun yi bacci so kaga mutane sai suka zo suka yi shiru ko kuma suka ce a ai boko haram an manta ko kuma da yana raguwa da yake an ga buhari na aiki a kansu ko kuma an ga akwai sauki to sai dai kuma ga masana irin su dr amoga kyaftin na mala wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo da ke yola ya ce baya ga al'umma su ma fa gwamnatoci akwai rawar da ya kamata suke takawa tsare-tsaren da suke sake kuso kai suke shigowa cikin majami'u da masallatai da wasu wuraren da mutane suke taruwa abun takaici ne kwarai da gaske mun fara samun dan kwanciyar hankali bayan da gwamnati ta tashi haikan. ta yaki da take yaki da ya ta'adda an samu sauki an samu har mutane sun fara koma garurkan su sai wannan abun ta sake dawa wani abun da ya faru daga maiduguri muna allah wadare da shi muna muna juyayi da shi wai ko shi ma ya ake gane da ko kuma yar kunar bakin wake wannan ko ita ce tambayar da na yi wa malam abu hamida wani manazarci kan ta'addanci a najeriya shi dai dan kona bakin wake akwai wasu abubuwa da ke in jama'a suka tsaye da hankali za su iya ganewa za su iya fahimta eh, duk da yake in suka shigo sukan narke ne a cikin al'umma amma akwai wasu abubuwa wanda yake ya kamata jama'a su yi la'akari da su in suka ga mutane wanda yake baki ne sun bayyana a cikin su daya daga cikin abubuwan da ake gane irin waɗannan mutane yanayin su farko dai su tunda dama dai kamar yadda ce za a ga eh, bakon fuska ne sannan kuma ma irin yanayin suturan da sukan sa a jikinsu mafi yawan lokuta yakan sha bamban da irin yanayin suturan mutanen wajen ta yanda yake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke dauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma ta yadda ke ya ɓoye abin da suke ɗauke da shi walau bam ɗin da suke ɗauke da shi sun manna sun ɗaure shi a jikinsu ne ko ko suna rike da shi a wani mazubi ne wato jaka ne ko ko akwati ne ko abin da ya kama da irin wannan haka suke wajen sa sutura kenan sannan baya ga haka nan su mutane ne wanda yake yayin da suka fuskanci abin da suke so su yi wato wurin da suke so su sada bam ɗinsu babu wani abin da yake dauke musu hankali akan wannan wato abin da suke kallo kawai inda suka tunkara kamar misali ne ah, yanda bahaushe yakan bada misali cewa in idan akuya ta hangi hatsi a cikin gona tana so ta ci wannan hatsin take hange sai ta fasa da nan ta isa wurin shi to haka suke suke hangen inda za su je su tada bam din nan ba sa waige ba sa wani abin da ya kamata ko kai magana da su ma ba za su ansa ba to in aka ga mutane masu irin wa'annan to ɗaya daga cikin alamu ne za a gane su baya ga wannan kuma akwai yanayi na inda ake ganewa a fuskansu saboda mutumin da ya niyan irin wannan za a ga fuskan shi tana cikin takura da damuwa wanda za a ga jijiyan da ake cewa jijiya na goshi ko na fuska ta fito sannan kuma kaman za a ga yanayin bakin mutum yana motsawa kamar yadda wasu ka ce ana tunanin cewa ko suna yin wasu addu'o'i ne suna ganin da su abin suka dauka sun dauka suna yin addini wanda ke kuma ba addini bane abin da suke yi din amma sun dauka suna yin addini ne to sai su za ga kamar suna wasu karatuka ne ko abin da ya kama da irin wannan saboda sun nufi inda suke so su je su tada wa'annan ba mamamai domin su cimma manufansu sannan kuma baya ga haka ah, kamar yadda ce suka daura wannan abin wajen tafiyan su ma za a ga tafiyan nasu zai zama ya sha bamban da irin yadda jama'a suke tafiya saboda mene abin da suke dauke da shi eh, nauyin shi ko kuma gudun su wani motsin da yake zai iya tashi ba a wurin da suka yi ninya ba da haka nasa tafiya ne da lura sosai kuma kamar da ce ba za ka masu ba wani abin da ko ka kira shi misali ka wani kana malam malam ko malama in mace ce to ba za su wai ka ba kawai suna kalla abin da ke jini ba za su baka hankali akan cewa sun ji cewa ana magana ko da su ake balna ma a tsaye masu da abin da suke so su cimma sannan kuma har ila yau Eh, in namiji ne ba mace ba idan har namiji ne shi irin wanda ya nufi irin wannan abun kasan in mutum yana da gemu sai ya zama mutumin nan gemun nashi ba askewa yake yi ba wato kamar irin wanda ke zai aske gemun shi ah, da gashi ya fito zai sa ko ko ko reza ko mai aske aske ko klifa ne ko abin da ya kama da wannan to za ga wannan fuskar tana yadda take amma wanda yake dama ya tara gemu da yawa sai ya cire to za ga dole za ga fuskan daidai inda ya cire gemun nan komin abu sai ta sha da sauran fatan da ke fuskansa to duk haka nan su yayin da za su je irin wa'annan abun da za su je zomin sada a wani wuri to sukan yi sukan aske fuskansu gashin saboda yawan gashin gemu da suke bari wanda yake kamar yadda yake bature yake cewa unkempt gashi ne kawai ga yanayin da zaba haka nan in yana kowa yana ganin kamar yadda shugaban su yake yi in yana magana ana ganin irin yanayin gemun shi to sukan cire wannan gemun nan saboda kada su ji hankalin jama'a in an ga gemun nan a dinga kallon shi ana ana kokarin a cin mashi a ga menene zai yi to sukan cire gemun saboda su bace a cikin al'umma sai su je su abin da yake don haka nan dole a in aka ga mutane irin masu irin wannan baki a lura da yanayin fuskan su domin a fahimci cewa wannan irin mutum ne ah, sannan kuma har ila yau akwai wani abin kuma da haka nan in ka ji turare mai karfi a irin yanayin irin wa'annan mutanen to shi ma ɗaya daga cikin hanya ne wanda ke za a gane cewa wannan mutum ya kamata a bincike shi eh, shi irin turaren shi ne kamar ne magana wanda ake saka magawa to su ma ɗin suna turare ne wanda yake za ka ji yawancin shi ana magawa rakiya da ita to suna domin sun ɗauke kansu kawai su gawa wakili yanzu don haka nan kowa ma suna ganin shi gawa ne da haka sai an ɗauki mataki mai kyau mai tsari domin ya zama cewa an kubuta daga sharrin waɗannan mutane. Fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta 'yan Boko Haram da ke hana jama'a bacci a yanzu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To sai mu ce Allah ya kyauta a kuma gaida Ibrahim Abdulaziz. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Shugabannin ƙasashe fiye da hamsin da suka haɗa nan birnin Washington DC domin yin taro a kan matakan tsaron makaman nukiliya da ta'addanci sun cimma daidaituwa a kan matakan da za su ɗauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yanzu ne ya kamata a fara aiki gadan-gadan a ɗora a kan nasarorin da aka samu wajen taron ƙolin. Jiya Asabar aka rantsar da shugaba Muhammadu Yusuf na jamhuriyar Nijar. a kan wani wa'adin mulkin shekaru biyar bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta cacar baki a kai da masu hamayya suka ƙaurace mawa ya yi wa 'yan nijar alkawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kai waɗanda suka yaɗa rudami da kitsa a ƙasashen arewacin afirka Ɗalibai a Jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addanci da aka kai makarantar da ya kashe kimamin mutane 143 tun shekara ta 2011 lokacin da gwamnatin Kenya ta fara tura sojoji domin taimakon makwabciyarta Somalia a yakin da take da 'yan yakin sa kai ƙungiyar Al-Shabab take kai hare-hare a ƙasar. har yanzu ana yi wa kiza basike ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar masu hamayar ƙasar Uganda ta Forum for Democratic Change dokar ta lala duk da umarnin da shugaban 'yan sandan ƙasar ya bai wa 'yan sandan garin Kasangandi cewar su janye jami'an tsaro daga gidan basige Hukumar zaben ƙasar da ta ayyana cewa shugaba yuwari Museveni shine ya lashe zaben shugaban da aka yi. mummunar fada ya barke tsakanin armenia da azerbaijan masu gaba da juna a yankin nagorno-karabakh da ya balle inda kuma ake zaman ɗarɗar kafofin yada labaru sun ambaci jama'a azerbaijan na faɗin cewa an kashe sojoji goma sha biyu shi kuma shugaban armenia ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar cewa sojojin armenia guda goma sha takwas sun mutu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.